Sashen Hausa da murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 4 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanan labarai. Wani hatsarin motar bas a kasar Pakistan ya kashe mutane goma sha tara tare da jikkata wasu sha biyu. 'Yan sanda a kasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantuna da ke Copenhagen babban birnin kasar. Jiya Lahadi kasar Rasha ta yi kirarin cewa ta karbe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na karshe da ya rage a hannun Ukraine. a lardin Luhansk da ke gabashin kasar. Kadan labaran kenan. Tsohon shugaban kasar Ghana John Muhammad ya ce kada 'yan jam'iyyarsa ta NDC da suke majalisar dokoki su ba da gudunmawa ga karɓo rance da gwamnati take so ta yi mara rangwami. ka ce abin da zai taimaka ma 'yan kasar da kake so tara kai ka komo ka zauna kansu kar a ba da hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba ba shi ya bar mana kuɗi ne rijiya cike hukumomi a jihar kebbi najeriya kuma na gudanar da bincike a kan fyaɗe da aka yi wa wata yarinya mai shekaru uku da haihuwa to sai dai mahaifinta cewa yake abin da ke damu ana ina ji da jinyar ta ne yanzu Fata dai jikin da sauki eh jikin da sauki jiya ne mata ta cikin tana ciwo sai kamar irin ɗan yawan dukawa bayan gari haka da bawali to shine wanda muka fi gani dama wanda ya daga mana hankali to kamar kowace safiyar litinin Yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfila Hashim Gumal zai gabatar, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Wani jami'i ya ce wata motar bas ɗin fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta fada cikin wani kwari mai tsohon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane sha tara tare da jikkata wasu sha biyu. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balstan ya ce kimanin fasinjoji talatin da biyar ne ke tafiya a cikin motar bas ɗin. Ya ce masu aikin ceto na neman waɗanda suka tsira daga tarkacen motar da ta lalace da kuma yankuna da ke kewaye. Jami'in ya ce da alama motar bas ɗin ta zame a kan titin da ke jike a lokacin da ake ruwan sama mai yawa kuma direban motar ya kasa sarrafa motar. 'Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba harba a rukunin kantuna da ke Copenhagen babban birnin ƙasar. Sweden 'yan sandan Copenhagen, Sorin Thomasin, ya ce mutane uku da harin na jiya lahadi ya da su sun haɗa da wani mutum mai shekaru arba'in da kuma matasa biyu. Thomasin ya ce an kama wani matashi ɗan Denmark mai shekaru ashirin da da haihuwa bayan harba-harban. Ya gama manema labarai cewa babu wasu alamu da suka nuna akwai sa hannun wani a ciki, ko da yake 'yan sanda na gudanar da bincike. Thomasin ya ce yayi ra'ayi hasashen dalilin harbin. Lamarin ya faru ne da yammacin jiya a Pils, ɗaya daga cikin manyan rukunin kantuna a Scandinavia. A cewar shaidu, a lokacin da ya buɗe wuta wasu mutane sun ɓoye a shaguna yayin da wasu suke gudu a cikin firgici suna turmutsutsu. Jiya Lahadi ƙasar Rasha ta yi kararin cewa ta karɓe ikon birnin Lichtenstein mai masana'antu wanda shine yanki na ƙarshe da ya rage a hannun Ukraine a lardin Luhansk da ke gabashin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Rasha ta wallafa a shafin Telegram cewa ministan tsaron Rasha Sergei shago ya sanar da shugaba Vladimir Putin cewa jamhuriyar jamarul luhansk kamar yadda gwamnatin 'yan aware masu goyon bayan rasha da ke kirarin iko da luhansk ta kira kanta an 'yantar da su a cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce kamar yadda janar sergei shogo ya bayar da rahoton cewa a sakamakon nasarar yakin da rundunar sojojin rasha suka yi tare da wasu gungun 'yan bindiga na jamhuriyar jama'ar luhansk sun kafa cikakken iko kan birnin lisichensk da wasu matsugunai da ke kusa da su mafi girma daga ciki su ne novodoros hex Malorezin Tsebo da Belaya Gora. Ma'aikatar tsaron Ukraine a wata hira da BBC ta yi watsi da ikirarin na Rasha tana mai cewa Lisinchinsek baya karkashin cikakken iko na sojojin Rasha da kuma abokanansu na 'yan aware, amma ta yadda cewa sojojin Ukraine za su iya ja da baya daga sassan birnin yayin har-har masu tsanani na Rasha. an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu tsohon shugaban kasar ghana john draman muhammad ya kira ga 'yan majalisa na jam'iyyar ndc kada su goyi bayan zartar da sabbin kudurori da gwamnati za ta kawo a majalisa sai da kokwarin dalilai ya ce 'yan jam'iyyarsa ta ndc ba za su taimakawa wajen ƙara taɓarɓarar da tattalin arzikin ƙasar ba idris abdallah bako na ɗauki da ƙarin bayani da yake jawabi a wajen taron kaddamar da kungiyar think progress ghana kungiya da za ta dinga yin nazarin samar da hanyoyin magance kalubalen tattalin arziki a ghana tsohon shugaban kasa john mahama ya caccaki gwamnatin akufu ado da jefa kasar ghana cikin wahala domin yawan karbo basussuka daga kasashen waje we wish to serve notice going forward not support muna so mu ba da sanarwar cewa ndc da ke majalisar dokoki ba za ta goyi bayan duk wani rancen da babu rangwame ko lamuni da ba za a yi yi amfani da shi wajen aiki takamaime da ke dauke da ka'idoji bayyanannu waɗanda za su amfani al'ummar kasar mu ba a halin yanzu akwai kudirin gwamnati na yarjejeniyar neman rancen dala biliyan ɗaya daga bankuna wanda ke jiran amincewa majalisar dokoki idan aka amince da wannan kuɗaɗen za a yi amfani da su wajen haɓaka jari da kuma wasu kuɗaɗen da za a kashe a cikin kasafin kuɗin shekarar 2022 wannan kira da Joe Muhammad ya yi ya samu martani daga mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisa Alexander Afenyama mamakin. Uh, Yana yunkurin yaudarar majalisa ne tare da kawo cikas ga siyasar majalisa ta yadda za ta kai ga tada zaune tsaye. ya ce wannan kiran wani yunkuri ne na yi wa harkokin majalisa zagon ƙasa da kuma dabarar ragewa gwamnati saurin farfado da tattalin arzikin ƙasa muryar amurka ta yi hira da wasu masu magana da yawun jam'iyyu a ghana muhammad nazir jami'in sadarwa ne na jam'iyyar adawa ta ndc zai zo ya zama shugaban ƙasa in allah ya zo ya yarda sam ya zo kawai ya ga bashi an ajiye mai bashi bai san yadda zai yi da bashin ba kuma bai san abin da aka yi da kudin ba abin da muke kauna kenan in yana da wani iko yanzu zai tsaya tsayin daka a gyaggyara saboda kamin ya kai lokacinsa wani bai yi banna ya kawo kuɗaɗen da zai ɗaure muna wuya muna cikin saka wuya ba mu wurin da za mu fita. Alhaji Aliyu kabi mamba ne na tawagar sadarwar jam'iyyar NPP mai ci. Amma wannan shawara duk wani wanda ya taɓa zama kujera kamar sai wanga magana kamata ne a san inda aka aje shi ka a bashi hanya ya zo ma ya zauna in wanga ra'ayi ke kan shi ka ce abin da zai taimaka ma 'yan ƙasar da kake so wata rana kai ka komo ka zauna kansu kar a bada hanya a approve kai da aka baka mai kai bai bar bashi ba ba shi ya samar mana kuɗi ne rijiya cike. Malam Siba Shakibu shine babban sakataren jam'iyyar PNC reshen yankin Greater Accra. To kaga in dai ya bada wannan sharati PNC sai in ce mu ma muna bayan haka domin a yi a yi muna cikakken lissafi bisa kan abin da aka karbi kudi akan rance da sunan kasanmu da kuma abin da aka yi da kudin ko kuma inda aka sarrafa wa'annan kudade domin cikakken lissafi mu ma mun yarda da haka. Mai rago Jibril Abbas dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum. kullum. Ni ina ganin ba shishigi ba ne waton haki ne na jami'ar adawa ita ma ta tufa albarkacin bakinta a kan lamura da ke tafiya na ƙasa wanda ya shafi dukan al'umma inda jami'ar adawa tana iya taka rawar gani wurin baiwa gwamnati mai ci shawarwari na gari domin a ciyar da ƙasa zuwa gaba. Wannan ba ƙasa landan ba ne kuma ba shishigi ba ne a cikin harkoki na gwamnati idan gwamnati waton ta ɗau wani matsayi da bai dace da jama'a ba jami'ar adawa tana iya waton kokawa kuma ta bada nata ra'ayi A wani rubutu da tsohon shugaban kasa John Mahama ya a shafinsa na social media ya yi kira da a ministan kuɗi Ken Ofuri'ata kuma kada a ƙara shi cikin waɗanda za su tattauna da asusun lamuni na ƙasa da ƙasa domin shi ne ya kula da mummunan durƙushewar tattalin arzikin ƙasa. Idris Abdallah Bako, muryar Amurka daga Accra, Ghana. a gaida idris abdullah bako da wannan rahoton har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ga baballe da ci gaban labaran duniya jiya lahadi al'ummar kasar georgia suka gudanar da wani sabon gangami inda suke neman gwamnatin kasar ta yi murabus saboda gazawarta na samun gurbin 'yar takarar zama memba a kungiyar tarayyar turai ƙasar da ke yankin tekun bahar al-aswad dai na fama da gagarumar zanga-zanga tun bayan da shugabannin tarayyar turai suka yanke shawara a ƙarshen watan yunin da ya wuce na jingine buƙatar tiblis na zama memba har zuwa lokacin da aka gudanar da gagarumin garan bawul na siyasa wannan ita ce zanga-zanga mafi girma a cikin shekaru da dama wadda akalla mutane dubu ɗari da ashirin suka fito kan tituna a ranar ashirin ga watan Yuni, wanda manyan ƙungiyoyi masu rajin kare dimokuraɗiyya suka shirya tare da goyon bayan jam'iyyun adawa. A yammacin jiya Lahadi, sama da mutane dubu talatin da biyar ne suka taru a wajen ginin Majalisar Dokokin Jojiya, inda suka tare cunkoson ababen hawa a babbar hanyar tiblis babban birnin ƙasar Jojiya, a cewar wakilin kamfanin dillancin labarai na AFP. Masu zanga-zangar suna ɗaga tutocin jojiya da na EU, kana suna rera taken ƙasa, yayin da da yawa ke rike da alluna da ke ɗauke da mu a turai muke. Shanghai ta sake buɗe wurin shakatawa na Disney Resort, kuma tana shirin bari a ci abinci a cikin ɗakin sayar da abinci. Adadin waɗanda suke kamuwa da COVID na birnin na biyu mafi girma a China ya koma sifili bayan da aka rufe birnin sama da watanni biyu. jami'an kasar china sun yaba da tsauraran manufofinsu na sifili covid don dakile karuwan masu kamuwa da mace-mace daga kwayar cutar sai dai dabarun sun yi tasiri mai yawa ga tattalin arzikin kasar china da kuma hanyar samar da kayayyaki na ƙasa da ƙasa da suka dogara kan masana'antun china da ƙarfin jigilarsu Ƙasar china ta sha kare manufar alamu sun nuna cewa za ta ci gaba da aiwatar da tsarin na sifili covid akalla har zuwa farkon bazara na 2023. A wannan lokaci ne ake sa ran za a naɗa shugaba Xi Jinping wa'adi na uku na shekaru biyar a matsayin shugaban ƙasa na biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya kuma mai tasowa da ke takara da Amurka. a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya duk da yake da yawa daga cikin gwamnatoci musamman na Arewa sun yi kwaskwarima tare da saka hannu akan dokokin kare 'yancin ƙananan yara. amma har yanzu ana samun mutane da ke yi wa dokokin karen tsaye suna cin zarafin yaran yanzu haka mahukunta a jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya suna gudanar da bincike akan wasu da ake tuhuma da yi wa wata yarinya 'yar shekara uku fyaɗe daga kebbi muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto kasashen duniya sun yi tafafatuka da kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa gwamnatoci a najeriya a haujin inganta dokokin kare 'yancin ƙananan yara waɗanda so da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kau da kai daga dokokin da aka samar na kare 'yancin ƙananan yara suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi masu fyaɗe kamar wanda ya faru a makon jiya a garin yawuri na jihar kebbi da ke arewa maso yammacin najeriya jami'an gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar takebi barista hamza wala ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya yan shekara uku fyaɗe kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense ana ci gaba da bincike. Wani shekara ta uku da wata ne abin daga sunan za makaranta boko ne suna da makaranta nan gaban gidansu. yarin da suka yi wannan abin makwabtansu ne ta da makaranta babanta shi dai bai so da an kai ba haka dai ga wani yaro karami ya kawo mai kayanta ya ce ah, ina take suka ce bar su gane ta ba amma dai sun kayanta waje da kula ta da uniform ɗinta gaba ɗaya da ta so bayan haka sai shi baban ya fito waje ke tambaya sai wani wanda a nan waje yana waskare ya ce ya kamata shi gidan ga to gidan kuma nan gidan banza haka nan sai aika yaro bai shigo bacin gidan shi ko da aka fere da dai ya riga ya bata yare gaskiya aka je na sex center nan kalgo aka tabbata lalle eh wannan abin ya faru sai ya bata yare abinda wannan kenan yaran suna nan ga hannu suna nan gudu ta yan shekara 20 ne ko 22 kuma sun faɗa cewa eh lalle wannan abin sun yi na maganta da mahaifin yarinyar duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki abin da ke damu ana ina ji da jinyar ta ne yanzu fatan dai jikin da sauki eh jikin da sauki jiya ne mata ce cikin tana ciwo sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari haka da bawali to shine wanda muka fi gani dama wanda ya fi mana hankali to amma yanzu na ga da safen nan kamar abin yana ɗanyen sauki duk da yake yi. shiga na gidan bai wuce biyu ba saboda ban jin daɗin zama cikin gidan. Hukumar tsaron 'yan ƙasa ta civil defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lallai akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai sai dai ta ce ba za ta ce komai ba a kan batun sai an kammala bincike. Truly there's a case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with their investigation and they let me have it, I can make it available to whoever so that's interested in it. So but it happened. Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya 'yan shekara 6 fyaɗe a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi wanda 'yan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare 'yancin kananan yara idan bincike ya tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma da yan fyaɗe akwai yiwuwar su kare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso. Muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar ta hukumta masu aikata fyaɗe a jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya. Ta gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.3 da zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. mu. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da kan bukadin waɗanda aka zalunta don ganin an da musu da haƙƙinsu a yau ma muna babban birnin tarayyar najeriya abuja inda ake zargin wani matashi mai suna huzaifa da kashe mahaifinsa hallahira ku biyo mu cikin shirin sunana sarki hashim gunar A ci gaba da muku labarin kisan gilla da aka yi wani ɗan kasuwa Alhaji Hussainu Usman, wanda ke zaune a rukunin gidajen Adisa da ke unguwar Afo a Abuja. Kisan da ya faru cikin shekarar 2018. Daga nan ko bincike da aka gudanar ya nuna yatsa ga iyalan marigayen, ɗansa Huzaifa da mahaifiyarsa Hajiya Uwani. A makon da ya gabata ne idan watakila mai sauraro na biye da wannan shirin. Muka saurari labarin yadda aka kashe Alhaji Hussein Usman daga babban ɗansa Aliyu Usman. A yau Aliyu zai ɗora ne daga lokacin da 'yan sanda suka yi bincike. Daga nan shi 'yan sanda suka faɗa da bincikensu aka yi bincike aka gama. kuma 'yan sanda suka yi cajin mata to court farko first charge din da aka yi huzefa ne suka zo kuma da suka kara samun wasu dalilai suka yi amending charge sai suka yi cajin huzefa da ita hajiya wani suka yi cajin a kotu aka fara to ana kotu ana nan ana tafiya har witness na farko ya zo ya yi testifying da ya zo ya testify sai lokacin dan eh, rikicin wannan rashin abin koronan nan da ya zo ya dan ja lokacin to kuma ana nan ana nan eh, sai ita justice samira bature ta yi handin ta ce ba za ta ci gaba ba sai aka kai wurin otaluka to tun da aka wurin otaluka kai tun kafin aka wurin otaluka ita justice samira ta ba da order kan hajiya uwa ne ta zo gabanta a kawo ta. babbar kotun Abuja ke Eh babbar kotun Abuja cike mutum. So tun anan har aka yi transferring case din tun da aka yi wurin Kwachaluka yau shekara ɗaya kullum tana ba da order a kawo ta a kawo ta a kawo ta a kawo ta shi dai yana hannu tun da an riga an kama shi amma ita kuma an kasa samunta 'yan sanda sun buga sun buga sun buga sun buga sun buga sun kasa kama ta. Me faru me hana samunta? To Eh, ban san me ya hana samun ta ba abu ne wanda farko muna ta zarge-zargen abubuwa da yawa a'a kila 'yan sandan ne ba sa su kama ta ko kuma menene amma dai haji daga a gane kawai wasu manya ne suka tsaya mata a baya da irin sun yi magana ba sa su a kama ta so shi sa aka kasa kama ta har sai karshen eh, wancan satin da ya wuce tukun aka kama ta yanzu tana hannu kenan eh, yanzu tana hannu amma ba ta hannu yanzu an kama ta last week saboda yadda ma aka kama tan eh, eh, ta zo bayan da ta ƙi bayyana a gaban kotu sai ta rubuta petition wurin eh, attorney general of the federation kan cewa ita kar a sa ta bai kamata shiga cikin wannan shari'a ba sai attorney general ya tura ma IG IG kuma ya tura mai case file din ya review da ya review kusan wata uku case file din na ministry of justice to sai review to sai ga legal advice shi eh, attorney general of the federation ya bada ya ce eh, da ita da hajiya uwan da huzaifa ya kamata za a yi cajin ya kamata a cajin din su to court kuma case din a ci gaba da case shikenan muka koma to wannan abin da ya fito sai yan sanda suka je suka kama ta wato ma'ana yanzu suna hannun yan sanda kenan ai gaskiya yanzu ba ta hannun yan sanda shine abin da ya kulle min kai abin da ya kulle min kenan saboda da farko 'yan sanda sun yi aiki mai kyau sun yi bincike mai kyau har suka yi cajin mata court ana kotu kuma sai kuma da aka zo kuma aka kama ta ya kamata a gurfa da ita a gaban kotu sai aka ce ba ta da lafiya tun asabar inda aka kama ta ana ce asabar an ce eh, talata za a kawo ta shikenan ba ta da lafiya aka yi ta asibiti likita ya duba ta aka ce to aka ba ta magani aka ce to yanzu ta yi lafiya aka maida ta cikin sel a can first e id ranar talata mun shirya za mu tafi eh, kotu shi prosecutor 'yan sanda ya kira ipo din ya ce to ina suspect haji a wani a zo a tabi sai ce ai ba zai iya kawo ta ba sai shi kwamishina 'yan sanda na homicide ya ce wai tukunna so haka aka tafi kotu ran talata ba a ta ba har alkali ta tambaya ah, ina take ba ta ba da oda a kawo ta ba sai aka ce mata ai ba ta da lafiya gashi kaza kaza kaza cp homicide sai ya ce a kawo ta za a kawo ta sai ta ce to ta ba da oda a ran talata kenan da aka zo na kotu ce to ta ba da oda lanar alhamis a kawo mata ita ko a wilciya ne ko a stretcher a kawo mata da aka gama kotu kwa shi eh, prosecutor na 'yan sanda ya tafi ya je samu eh, cp homicide ya isar mai da wannan oda da aka ce tabbas ta bayyana a gaban kotu ko ta takin fili ta takin fili inta ko akan kujera ne ko akan gado ne a kawo ta so da ba da wannan oda washe gari ran laraba wuraren karfe biyar sai aka ce an sake ta an ba da ta eh, saboda akwai wata takarda da, aka ce an turo wai akwai wani sabon sabon wannan akwai wani audio da irin ta, gabatar za a yi bincike a kan shi kafin nan sai aka, aka bada tabili sosai abin ya, ya kulle mana kai gaba daya aliyu abinda za mu so mu sani me kuka fahimta ya yi sanadiyar kashe mahaifinku kuɗi ne ake nema a wajensa wani abu ne bai bayar ba kuma ya dawo a tunanin ka eh, daga binciken da muka ji daga bakin 'yan sanda shi wannan musan yana cewa da huzefan ya ce na nemi ya haɗa kai da shi su kashe mahaifinmu sai yake ce mai akwai abin da yake so ya samu in ba ya kashe shi ba ba zai samu ba to wannan abin ne ba mu sani ba Allah alamu ko menene yake so. filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi huzaifa da ake zargi da hannu a kisan gillar amma ta ɓangaren lauyan da ke kare shi a kotu barista sale jafaru yana da muhimmanci in jawo hankalin masu sauraro cewa kafin huzaifa a kawo shi kotu wata kotun ta babban tarayya ta abuja ta ba da umarnin a sace shi a bisa enforcement of fundamental rights wato domin tabbatar da haƙƙinsa na ɗan adam to a lokacin nan shi wanda suke tuhuman shi ɗan uwansa ne suke tuhuman shi shi wanda yake tuhuman wanda ke shirye yana da kyakkyawan alaƙa da dangantaka da inspector general uh, na yan sanda na wancan lokaci don haka nan sai aka ki aiwatar da umarnin da kotu ta bayar wanne ne lokacin aka fara shirar wani babban sufeto na yan sanda ne uh, ana ce mishi adamu abubakar adamu wani mr abubakar Adamu. Adamu eh wanda ya sauka kafin shi wannan na yanzu ba ba alƙali Wanda ya sauka kafin shi wannan. Eh. Yana da kyakkyawar alaƙa ta kudda tsakanin shi da ɗaya daga cikin ƴan uwan Huzaifa din wanda kuma shi ne ke rura wutan dole dole sai an yi shari'an. Kuma idan mutum ya dube yadda ta tuhumi Amma ba sa mutum an kashe mahaifinsa ba dole ya rura wuta a yi shari'a ba saboda kwato masa aikinsa. To abin da zai baka mamaki inda zan samu daman aiko maka da cikakkun takardu da kuma bayanan da shi wannan mai rura wutan cewa sai an yi hukunta wannan huzaifa din ya yi ma 'yan sanda sai ka ga cewa shi kowa cancanta a tuhuma domin akwai inda yake faɗa a cikin takardun da ya gabatar ma 'yan sanda kuma suna gaban kotu kuma su takardun suna hannun mu. cewa shi da mahaifin shi akwai lokacin da suka yi ba sa ga a sakamakon polygamous situation abin da ya faɗa auren mata fiye da ɗaya wanda mahaifin shi daban ne ana kiran shi aliyu shi yaron su kuma sauran su guda ɗaya ce ita ce uwa ne to shi aliyu yake gaya ma 'yan sanda a rubuce cewa a sakamakon polygamous situation ita uwa ne wanda a yanzu aka sata a cikin ita ce wanda ake tuhuma ta biyu bata ma yi kishi da ita mahaifiyar wannan yaron ba domin ta bar ita mahaifiyar yaron me kake son faɗa kana so ka sa wannan ya zama shi ma ana zargin shi Aliyu ne da cewa yana da laifi wannan lamarin idan har za a tabbatar da adalci a cikin wannan wanda za a fara zarga na farko shine Aliyu lokacin da wannan abun ya faru ma baya yana Kano baya nan yana Kano to amma duk mu mun sani ai mutum yana yana iya ya samar ma kanshi da wani abin da ake kira alibi kai tafiya kawai ka shirya abinka a kuma aiwatar baka nan idan an tada magana ka ce ai lokacin ma ni bana nan lokacin da abun ya faru mutane anguwa wajen mutum arba'in sun taru suka yi ta dukan gidan su aka ki budewa amma lokacin da aka bude an samu zaifa da mahaifiyarsa ajiya uwa ne su kadai ne da gawa a gidan kawai ina tabbatar maka da cewa duk wannan bayanai da kai kake bayarwa yanzu wanda nake ji shine na farko kuma ni ne lauyan da nake kare Huzaifa gaskiya ne kake ina jin ka ya ci gaba da magana barista eh gaskiya saboda haka bayan nan kuma eh, da ka ce gaskiya ne me kake son ka faɗa da gaskiya eh gaskiya ne an ce an samu shi Huzaifa a gidan to amma akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ba a abin nan ba kaga na farko dai ba a samu wata shaida ko wace iri wanda ta danganta wannan yaro shi Huzaifa da kashe mahaifin shi ba ko ke. Idan da za mu samu lokaci in baka tabbun ka karanta su tun daga farko a ƙarshe za ka ga babu wani tsari wanda zai zai karfafa cewa a ma tuhumi wannan yaron da bincike bincike eh, bincike ya nuna an samu alamun eh, ya kushi da yan raunuka a jikinsa da yake nuna zargin kamar ya yi ta faɗa da mahaifinsa lokacin da suka shaƙe mahaifin har rai halinsa Ah, to amma cewa suka yi ai ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi cewa suka yi ya ɗauki duk wani abun suna gaban kotu cewa ya ɗauki hayan waɗansu domin su kashe shi har ma ya ɗauki hayan wani yaro mai suna Musa ya ba shi kwangilan ya je ya samo mashi waɗanda za su kashe mahaifin nashi to ta aka yi kuma aka samu ya kusi ya kusi Masu sauraro sai a tare mu a wani sabon shirin da zai sake zuwa muku a ranar litinin idan Allah ya kai mu. Yanzu amadadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen kamuku wannan shirin Nasiru Adamu Kaya. nisar fil Hashin Gumel ke cewa sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban shirin. Mu kasance lafiya. To ba da la'a gaishe ka da wannan ne kuma ka kawo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Wani jami'i ya ce wata motar bas ɗin fasinja ta zame daga kan titin wani tsauni ta faɗa cikin wani kwari mai tsohon mita 61 da aka yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a kudu maso yammacin ƙasar Pakistan. Hatsarin da ya faru jiya Lahadi ya kashe mutane sha tara tare da jikkata wasu sha biyu. Wani jami'in gundumar Shirani da ke lardin Balstan ya ce kimanin fasinjoji talatin da biyar ne ke tafiya a cikin motar bas ɗin 'Yan sanda a ƙasar Denmark sun ce mutane uku sun mutu yayin da wasu uku suke cikin mawuyacin hali bayan harba-harba a rukunin kantina da ke Copenhagen babban birnin ƙasar. sweden 'yan sandan Copenhagen, Sorin Thomasin, ya ce mutane uku da harin na jiya Lahadi ya ritsa da su sun hada da wani mutum mai shekaru arba'in da kuma matasa biyu. Thomasin ya ce an kama wani matashi dan Denmark mai shekaru 22 da haihuwa bayan harba-harban da wannan ne kuma muka kawo mu na karshe in an ji ba da hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe 7 kenan agogon gmt da ghana za ku sake jin mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da jumbe hamza da ya hada mana shirin baki daya da ma injiniyanmu na wannan safiyar mr charleston baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake muku fatan alkhairi wassalam